Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai masu raro Asumana shi nake muku sallama a cikin shirin labarai da halashen Hausa daga nan studio Kalangu. a cikin shirin za ku hukuncin da kotu ta yanke wa dan kungiyar farar hulan na abdulmumin usman da aka zarga da fatan juyin mulki 'yan asalin jihar Diffa da ke zina a Yamai sun shirya wata haɗuwa tsakaninsu za mu ji manufar wannan haɗuwar. Ministocin ma'aikatun sadarwa da na gidajen waya na kasashen su da yawo sun suma wani taron su yau a nan Yamai. Rahoton musamman na yau zai ba da amsa kan tambayar cewa shin ya dace mata masu shayar da nono su yi azumi? Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Kotu ta yanke wa dan kungiyar farar hular nan Abdulmumin Usman hukuncin daurin kasan talala na watanni shida da tarar jika hamsin na sefa. A ranar sha hudu ga watan juan ne aka tsare shi a gidan kasan Yamai bayan an zarge shi da laifin furta kalamai na neman juyin mulki a shafin Facebook. Nuruddin eh, Haruna, sakatare janar na kungiyar kadar wadda Abdulmumin Usman ke ciki ya yi tsokaci akan wannan hukunci. Muna iya cewa abin da muke shi a zuciyarmu abu biyu ne. Na farko dai muke iya cewa ga yanda abubuwan suka tai mu muna sa ran cewa bai kai inda har za a kamo shi cikin wanga hali ba a ce an like shi sai dai kuma yanzu abin da za mu iya cewa muna murna da cewa malgrake an like shi dai ba liƙiya ba ne na dandandan kaso ne na talala don yana da damar ta da dawowar shi da zama cikin iyalin shi don kuma muna fara'a da dawowar shi cikin iyalin shi cikin abokan aikin shi sai dai kuma mun so da a ce wanga liƙiya da aka mishi samsam ma ba a yi ta ba ana ra'ayi abu ne wanda bai kai inda za a ce a an liƙe shi ba bisa ga wangan abu wannan abu da ya wakana abu ne wanda yake faruwa ga dukkan dan kungiyar farafulla wanda yake neman kare hakkin dan adam don ka abin ga da ya faru ba abu bane wanda zai sa yau a ce aiki wanda muke bisan shi na kare hakkin dan adam da kare demokaradiyya za mu sha baya daga shi abu ne yau wanda za mu ci gaba da yin shi eh lalle wanga ta faru gare mu Nurdin Haruna kenan wato sakataren janar na kungiyar kadir. 'Yan asalin jihar Defa da ke zina a nan Yamai da ma waɗanda ke wuce sun yi wata haɗuwa yau Alhamis a Afirka All inda suka tattauna kan yanayin tsaro da na rayuwar al'umma a jihar tasu. Yan majalisar dokoki Madam Ali Maryama Alhaji Ibrahim ta bayyana cewa manufar wannan haɗuwa shine baiwa gwamnati shawarwari da za su taimaka wajen wa al'umma jihar matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu. muka ci to ya kyankyanta mu kirawo duka yan uwan namu na difa su zo mu ba su labari kuma mu tattauna tare da su mu gani wani irin taimako ne ya kamata mu kawo ma yan mu da suke difa to a cikin labarin nan dai da muka ba su akwai deputy ɗaya da ya tafi tare da minister da ta bazum shine ya kawo musu duka irin information kin da ya kamata sun tafi boso sun tafi dai kabalawa duka dai inda akwai dai refugee kuma akwai mutanen da suka tashi daga garin su suka komo bakin hanya sun tattauna da su sun kawo duka irin matsalolin da suke fuskanta matsalolin abinci matsalolin rashin ruwa matsalolin rashin gida kowa ya kawo kamar irin ra'ayin shi yadda za a yi a ciwo kan wannan matsala shine kamar a ce ya kamata a buɗe kaso a bai mutane dama su yi sana'o'in su kun san lokacin da aka tada wannan yakin an hana sana'o kamar wani aikin motokin nan masu kabu-kabu wa'ansu kasuwa an hana su mutane ba su iya zuwa gonakansu su yi shifkan eh, tattasai wa'ansu ba su iya taya su yi kamun kihi duka wannan fataucin an hana shi. 'Yan majalisar dokoki Madam Maryama Ali wato Alhaji Ibrahim kenan. wanzan musamman na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a yammacin afirka mohamed ibn chambas da ke ziyara aiki a niger ya isa a jihar difa jiya ya samu rakiyar wakilin hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya fode indai da kuma ministan ayyukan jin kai da kula da bala'o'i lawan magaji makasudin ziyarar dai shine sanin yanayin rayuwar al'ummar na tsaro a cikin jihar minista mai kula da ayyukan jin kai ya bayyana cewa al'amura na da data sanadiyar dalilai daban-daban Déjà le problème de l'eau est réglé. Le problème de l'alimentation également. mun ciwo kan matsalar ruwa da abinci. Matsalar da jama'a suke sanar da mu ita ce a yanzu akwai wadansu sabbin 'yan gudun hijira a ƙalla dubu biyu da suka ƙaru ƙasa da kwanaki biyu zuwa uku. A nan ya kamata a yi hattara sosai, a yi bincike a kansu. Shin an rubuta sunayensu ne a wadansu sansanonin 'yan gudun hijira ko kuwa? In ban da haka, iya sani na duka waɗanda aka tantance sunayensu. an ba su abinci da zai rike su a akalla watanni uku. A ɓangaren kiwon lafiya kuma a asibitocin da muka ziyarta mun tarar da ɗaruruwan jama'a da suke karɓar magunguna kyauta. Kuma waɗansu 'yan gudun hijira sun fara komawa a gidajensu. Kuma jama'a Boso da Tumur da suka koma gida su waɗannan gwamnati ce take ɗaukar nauyinsu na ba su taimakon abinci. Abin da ke nuna cewa abubuwan sun fara daidaita. C'est Ministan ayyukan shinkai lawan magaji kenan. ministocin ma'aikatu na sadarwa da gidajen waya na kasashen su da yawo sun suma taron su karo na goma sha hudu yau a palais de congrès da kenan yamai tsawon kwanaki biyu ministocin za su amince da wasu kundaye na dabarun samun ci gaban kasashe ta hanyar amfani da na'urorin sadarwa na zamani wato iro adamu kwararre a fannin fasahar sadarwa ta zamani ya muna karin haske dangane da kalubalen da kasar nijar ke fuskanta a wannan fanni Wani babban ƙalubale ne samun yanar gizo da kuma wajen kira a wayoyin salula. Saboda wani abun la'akari bai kamata a ce yau wani gari ko saboda wutar daji ko saboda wani hari ko kuma matsalar tsaro a ce wai an tsinke layoyin sadarwa da ake iya kiran jami'an kwana-kwana ko kuma jami'an tsaro. Wani ƙalubale ne na ci gaba ta hanyar waɗannan sabbin hanyoyin sadarwa waɗanda ake musu lakabi da sunan magangamar hanyoyin sadarwa domin idan aka danganta su kamar gari ne da ke da matattarar hanyoyi ba ɗaya yake da garin da bai da magangamar hanyoyi da ake iya zuwa a garin. Kuma kamar misali garin da ke da hanyoyin sadarwa na zamani musamman yanar gizo da kuma wayoyin sadarwa ba ɗaya yake da garin da bai da waɗannan hanyoyi a fannin ci gaba ba. Kenan waɗannan sabbin hanyoyin sadarwa na zamani za su kawo ci gaba domin amfanin jama'a. il y a des usages pernicieux que les usages peuvent en faire. Wata babbar tawaga da ke kumshe da wakilan kungiyar Sediyaho da na tarayyar Afirka da kuma da rikitoci biyar na kungiyar kasa da kasa mai kula da 'yanci rani ta kai wata ziyara yau a garin agades domin tattaunawa da hukumomin jihar dangane da matsalolin 'yanci rani a Agades gin A garin Agades da an kafa wata cibiya ta kungiya wato ta kungiyar da ke da ke kar 'yanci rani da ke iya kar wato da ke iya karbar 'yanci ranin wato ko bakin haure kimanin dubu daya. wani guri aka sa gaba a wannan ziyara azawa muhammad daraktan cibiyar ya wa musa muhammad karin bayani Wannan tawagar ta zo ne domin su ziyarci cibiyar jigilar bakin haure na jihar Agades da kuma ziyartar ayyukan da hukumar OEM take yi da kuma tattaunawa da bakin haure da ma hukumomin jihar Agades akan matsalar bakin haure. Tattaunawa ce ta musanyen ra'ayoyi tsakanin hukumomin jihar domin sanin bukatocin jama'a da kuma sanin bukatocin waɗannan bakin haure kan matsalolin da suke fuskanta a yayin da suke tafiya ta wata barauniyar hanya don taimakawa shama'a yankin da kuma magabatansu kan maganar baƙin haure da kuma hango matsalolin da ke tattare da yin haka. a Azawa Muhammad kenan da raktan cibiyar kula da 'yanci da kuma bakin haure ta agnes a hirshi da Musa Mamman. har ila yau a jihar ta agadar an suma ayyukan ginar rijiyoyin murtsatse biyu yau a unguwar tudu hakan na cikin tsarin inganta hanyoyin samar da ruwan sha a garin agadar ta dalilin rashin wato ta dalilin shirin agadar da sokuni magajin garin agadar da lisa faltu ya bayyana cewa za a kammala waɗannan ayyuka cikin gaugawa domin sauƙawa al'ummar garin matsalar karancin ruwa da suke fama da ita a watannin baya-bayan nan Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ESN ta ɗage yajin aikin ta da ta ƙudiri aniyar yi yau wato ɗaukar ƙin ɗaukar karatu da kuma dakatar da jarabawar brevet da aka soma jiya. Hakan ya biyo bayan wata haɗuwa da kwamitin jagorancin ƙungiyar yi da mambobin kwamiti wato mambobin gwamnati yau da safe. Sai ne Amadu mamba a kwamitin jagorancin ƙungiyar ta USN ya yi wa Laratu Ibrahim Gado ƙarin bayani. cikin gwamnatin akwai mutane na kirki wanda ke san kasar nan suka ta ci gaba suka kira mu sauran suka tambaye mu me yasa muka kwatanta musu duk abin da ke nan ga fuskanta shine biskan matsalolin da yan makaranta suke nan ga fuskanta wanda tun rantiri har zuwa yau suka ce to wannan aikon kuskure ne da kuma duka kowa ke yi mu muna yi kasa da su ma suna yi ka dawo biskan abin da yace har da shi ma ya dawo biskan abin da yace mu saboda shi muka jaye wannan kaurace mu zuwa makarantar nan jaye kauracen nan bai ce ba mu mun ja da baya ba a'a in dai har muka ga kawo a gaba kwanaki mu na gaba abubuwan da muka tambaya ko alƙawarin da suka mana ba su cika su ba za mu ƙara hitawa bayan ƙaurace za mu yi abubuwan da ba su tsammani da ke mana a yanzu. To bari mu leka a fagen wasanni. Ana cigaba da gudanar da kwambalar kwallon kafa ta fitar da zakaran kasa na 'yan rukunin farko a gobe za a soma zagaye na gaba wato 21 journey. Karawa daya za a yi a Yamai tsakanin USN da Olympic FC. A ran Asabar za a yi karawa biyu a garin Arlit. Irana za ta kara da AS one ita kuma a Kukana ta kara da Tagur. A Maradi ɗan kasawa za ta fuskanci Espoir. A nan Yamai AS Fan za ta fafata da Le SC. A ran Lahadi 26 ga watan Juwan za a yi karawa biyu. as sundep za ta kara da as police sannan as jnn ta kara da as nijelek labarin kenan sa'a da kace mu tare da rediyonku. Studio Kalangu. Kowace rana. Za ku samu da ɗaɗun labaru. Da shirye-shirye. Duka labarin jamhuriyar Nijar. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai karfe biyar da rabi. Shirin ku na halashen Hausa. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai biyar da minti arba'in da biyar. Shirin ku na zabar zabarmanci. Kowace rana daidai karfe shida na maraici. Karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman. A cikin wannan wata na Ramadan ana shawartar wasu rukunonin mutane da kar su yi azumi saboda dalilai na lahiya. Yaya lamarin yake a fuskar mata masu shayar da nono? Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara ya yi wa Nafisa Adamu karin haske. Quand vous prenez le cas de la femme allaitante, l'enfant qu'elle a mis au monde, elle a besoin de façon régulière d'être allaitée. Idan kuka ɗauki misali mace da ke shayar da nono, jaririn da take shayarwa ya dace ya rinka samun nono sau da kafa, musamman daga haihuwa har zuwa watanni shida. Kenan ya kamata mace ta ci abinci a kan lokaci, to idan tana azumi ba ta samun cin abinci mai gina jiki da ke baiwa yaron sinadarai da ake bukata masu tallafawa wa gina jikinsa. Alhali kuwa kare lafiyar yaron ya danganta ne da abin da mamarsa ke ci da ke gina jiki. Mace mai shayarwa kuma take azumi, alhali kuma an ce shayarwa a ka'idance watanni shida ne kafin a fara baiwa jaririn waɗansu dangin abinci. Ina ganin bai kamata mace mai jigo da bai kai watanni shida ba ta yi azumi. Amma duka da haka akwai mata da ke shayarwa kuma suke yin azumi. A nan shawarar da zan ba su ya kamata kamata a wajen buɗe baki su samu abinci mai gina jiki. Amma mace da take azumi kuma a wajen buɗe baki take shan ruwa kawai sai ɗan koko sannan kuma wajen suhur ta sha ruwa kawai sai ɗan abinci wannan tana iya kawo wa yaron waɗansu matsaloli da ke da nasaba da amai da dai sauran cututtuka. Shawarar da zan bai wa mata ga baki ɗaya shine daga kwana arba'in har zuwa watanni uku na haihuwa bai kamata mace ta yi azumi ba. Amma mace da yaron ya yi watanni shida daga tana iya yin azumi tana kuma cikin ƙoshin lafiya duka da yake ba a ba ta shawarar ta yi azumi ba to idan aka samu wata matsala ya kamata ta dakatar da azumin a cikin hanzari ta yi ƙoƙarin tuntuɓar likita kuma a cikin sauri domin ɗaukar matakai akan abin da ke iya kai kawo musamman ga yaron har zuwa ga ita mamar da ke shayarwa. Les infections chez l'enfant et la déshydratation chez ces deux catégories de personnes. Kun sari wato likita ƙwararre ilyaso Idi kenan a game da matsalar mata masu sha nono kuma da azumi a cikin wato shirin ko kuma rahoton namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na maricen yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu idan an jima za ku tarbi Muhammad Gungu dan tani labarai da harshen zabarmanci bayan haka kuma sai Maryama Gyallakin da da labarai da harshen Faransanci anan muke fatan a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonsin. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.